واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana din nan bayan sallar magariba na ainihin wato daren talata wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu shekarar turawa wani lokaci ne wanda za mu fara karanta littafin asarimul battar fi tasaddi lil saharatul ta alifu wahidi Abdulsalami bali wato takobi mai yanka ɗaya game da fuskantar bokaye masharranta wallafar babban malami malamin aljanu da mutane wahida abdulsalami bali Allah ya saka mashi da alheri Allah ya zuba albarka ya ƙara ta a cikin rayuwar shi wannan littafi wani ɓangare ne na littafin wiqayatul insani min aljinni wa wanda wannan littafi mun fara karatun shi wasu lokuta da suka gabata har mun yi karatu ɗaya biyu amma ba mu samu damar ci gaba da karatun ba sai nan gaba kaɗan insha Allah to amma ganin cewa matsalar da shi wannan littafin na bangaren sarimul battar yake ɗauke da shi muhimmancinta a ƙashin gaskiya ya fi muhimmancin abin da ke cikin wiqayatul insan domin littafin wakatul insan tarihi ne dangane da halittun aljanu da kuma bayani akan ɗabi'o'insu da kuma irin yadda mutum zai bi ta hanyar alkur'ani da sunna ya samu katanguwa daga sharrinsu ta hanyar riko da alkur'ani da sunna ingantacciya a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suke a kanta wannan littafin kuwa asarimul battar littafi ne wanda yake karantar da kai sharri na bokaye da kuma yadda za a muƙabalanci sharrin bokaye da alherin ƙur'ani da sunna a bisa karantarwa annabi da sahabban shi shi yasa mai wannan littafin ya sa mishi asarimul battar takobi ne yanka ɗaya mai kaifi wanda kaifin shi ya kai matuƙa inna shani aka huwa al'abtar al'abtar mai yankakken ƙarshe to albatar wanda yake yanzu nan da ya datsa abin ya datsu wato kamar wani takobi ne aka miƙa maka wanda duk wani boka duk wani ɗan sihiri duk wani ɗan tsibbu duk wani mai dabo mai rufa ido duk wani wanda ainihin zai biyo maka ta hanyar asiri ko ainihin sammu za ka samu katanguwa kuma za ka iya fuskantar shi ka muƙabalance shi wannan muƙabalanta za ta kasance ta ka san sirrin shi ta yaya ne ma wai bokaye suke bi suke zama bokaye wane irin kafirci ne suke yi ga shaidanun aljanu sa'annan su kai ga zama bokaye wane irin haɗin kai da taimako suke samu daga shaidanun aljanu don buƙatar su ta biya sa'annan malamin zai maka bayanai dalla dalla insha Allahu ta'ala dangane da wasu alamomi da za su taimake ka ka iya gane cewa wane daga cikin masu yin magunguna na harka aljanu ko asiri to gaskiya ba malamin sunna bane amma boka ne ko kuma dan sihiri wane kuma daga cikin masu yin magungunan aljanu ko asiri malami ne wanda yake na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato zai karantar da kai hanyoyin da zaka iya tantance tsakanin malaman Allah da kuma malamai waɗanda suke bokaye ne sa'annan kuma har wa yau wannan mai littafi zai karantar da kai hanyoyin da ake bi ake iya rarrabe sihiri a iya gane kaza cewa asiri ne kaza ko ba asiri ba ne kaɗai aljani ne ya shiga jikin mutum don ya cutar da shi to sai ya kawo maka in ya tabbata cewa asiri ne to ya ce sai ka duba in an samu alama kaza alama kaza alama kaza to asirin iri kaza ne to ga matakin shi in ku alama iri kaza iri kaza ce to asirin iri kaza ne ga matakin shi don kasancewa matsalar aljanu da asiri matsala ce mai faɗi wadda ta karkasu daban-daban kamar dai likita ne ga harkar ciwon kai ciwon kai a wurin likitoci ba abu ɗaya ne ke sababbar da ciwon kai ba kuma ba iri ɗaya ba ne shi ciwon kai a wurin likitoci akwai ciwon kan da gajiya za ta sababa maka shi akwai ciwon kan da kuka zai sababa maka shi akwai wanda yunwa za ta sababa maka shi akwai wanda rana ce za ta buge ka akwai wanda wani abu ne zai haskaka idanka ya fi ƙarfin ƙwayar idanka daga nan ciwon kai ya kamu duk waɗannan karkasuwa da nau'o'i na ciwon kai tunda suna da sabubbansa a wurin likita to kuma suna da irin matakai da magungunan da likita yake ɗauka eh to haka al'amarin yake dangane da asiri akwai asirin da za a yi dan a raba mutum da matar shi ko a raba mai gida da gidan shi ko a raba ainihin miji da mata ko a raba yaro da mai gidan shi ko kuma a raba ka da ofishinka ko a kore ta daga garin ko a kore ta daga ma'aikatar ko rumfar kasuwa ko a kyamatar da kai game da ƴaƴayenka kamar mace ke maka asiri don ta kyamatar da kai game da ƴaƴayen da ba ita ta haifa ba wato ƴaƴayen kishiya ko kuma dai wani abu makamancin haka wannan gaba ɗayan ka tattara su shi ake kira sihiru tafriq akwai hanyoyin da ake bi a gane irin shi sannan in ka dawo akwai asirin da za a yi don a hana mace ta aure budurwa ce bazawara ce akwai irin wannan asirin wannan shine ainihin suke kira sihiru ta'til zawaj asirin da za a yi don ka kasa ko ki kasa yin aure akwai kuma asirin da za a yi don a haukatar da mutum ya zama turin mahaukaci mahaukaci ne a shari'a da duka da zagi wannan shi ake kira sihirul junun akwai asirin da za a yi ka haukace amma hankalin ne zai zare baka duka baka zagi sai dai baka san ciwon kanka ba baka san darajar ka ba sai ka zauna ruwa ya dake ka awa biyar ko ka wuna a rana ko ka ga mutum ya tsaya ya yi shiru ko ka ga ya kalli wani abu yana ta dariya ko yana ta faɗa wannan shi ake kira sihiru takhyili wa tamwihi sa'an nan akwai asirin da za a yi wa mutum ya kasa saduwa da ainihin matar ko a yi mata asiri ta kasa saduwa da namiji ya danganta shin za a yi asirin ne gaba ɗaya in ya zo saduwa da ita zakarin ya tashi ko ko azzakarin ya tashi ya kasa fitar da maniyyi ko kuwa ita in ya zo saduwa da ita gaba ɗaya ce larab kamar tsin ma an jiƙe shi da ruwa ko kuwa ya ji ta budurwa ce aura sai ya ji ta gaba ɗaya kamar bazawara ko kamar tsohuwa ko kuwa ma gaba ɗaya in ya zo sa azzakarin shi cikin farginta sai ya ji fargin ya toshe wannan shine ake kira rabtu da kuma yadda karkasuwar shi suka kasu akwai rabtul sidadi wanda farji zai toshe akwai rabtul taballud wanda yake gaba ɗaya sai ka ji ta tsohuwa ce ga ta kuma budurwa ce ka aura duk wannan kaɗan ne daga cikin makircin masu makirci akwai sihiru ainihin wato alhawati za ka ji ana kiranka ido biyu sai ka ji ana kiranka yi za baka ga mai kiranka ba ko a bacci ka ga ainihin wasu dabbobi suna binka ko abubuwa makamantan haka insha Allah ta'ala wannan duk mun gutsuro mana mun dan gutsuro kaɗan daga abubuwan da za a ji eh, alheran da ke cikin wannan littafi ne kuma daga cikin littattafan duk da aka rubuta a waɗannan zamunna namu na kurkusa waɗanda waɗannan tafai suke tattauna matsalar aljanu ko asiri a ƙashin gaskiya babu littafi mai tsafta da inganci kamar littafin asarimul battar ba don komai ba sai don wanda ya yi shi malami ne ƙwararre a cikin ilimin alkur'ani da sunna kwararren malami ne a cikin aƙida kwararren malami ne a cikin tauhidi kwararren malami ne a cikin sikihu wanda ainihin wato waɗannan ƙwarewa da ya samu da gogewa sai kuma duk baki ɗaya suka tattaru da cikakkiyar ƙwarewa dangane da harka ta ilimi na likitancin musulunci to shi ne sai zan wannan littafi ya zan ingantacce kuma ya samu fifiko akan sauran duk littattafan da aka rubuta akan wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wannan falala Allah ce wannan littafi da zamu karanta malamin tun da farko da ya rubuta shi an ta yin bugu daban-daban a buga ya kare a sake bugawa ya kare har dai zuwa wannan bugu da ke hannuna wanda shine bugu na ƙarshe wanda shine zai rike da yiwa in ka rike tsohon bugu zaka ji wasu canje-canje ko ƙare-ƙare ko rage-rage amma mai littafin da yake shi ma yana bin ta hanyar ɗan mazan jiya al'allamatu salafi Sai ya tsaya ya tace littafin sai ƙarshe ya tabbatar da cewa wannan bugu na ƙarshe shine bugun da ya dogara a kan shi abin duk da aka san cewa yana cikin tsohon bugu ba shi a wannan sabon bugun to malam ya ce shi ma ya rabu da wannan abu don haka ka san wannan don haka lallai ka tabbatar da cewa sabon bugun nan ainihin za ka riƙe wanda yake duk za a zo za a yi ishara wanda bugun shi na ƙarshe ya fito ne a 1998 wato shine hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas wanda ya daidai da miladiyar bature a ainihin miladiya dubu ɗaya da casa'in da ainihin wato dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da takwas wannan a takaice shi ne bayanan da za mu insha Allahu ta'ala kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka kuma ya sa ainihin alheri a cikin abubuwan da za mu ainihin karanta wannan malami wahid abdulsalam ibali gaskiya wadatacce ne daga a ce sai an kawo tarihin shi sai dai dan al'amuran ƙauyukan mu a ƙauyuka ne da sun riga sun rike gaba ɗaya daga cikin harka ilimi yasa dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ainihin wato man bada jafa man ittaba as gawa wanda duk ya zauna ƙauye to sai ya samu jafa'i bushewar zuciya da jahilci da fatara da talauci da takaici matukar ka zauna ƙauye in ka gwada Afirka gaba ɗayanta da ainihin ƙasashen da musulunci ya zurfi a kai ta fannin ilimi da wayewar kai babu shakka da cewa afirka ƙauye ne zunzurutun ƙauye shi yasa alfazazi yake cewa fazarha wa sharriq la yaqirru bika al yace ka bar yamma ka tafi gabas gabas nan ne wurin da zaka samu ilimi yamma ba matabbata bace a ƙashin gaskiya saboda Allah ba wani abu ne duk ya kawo waɗannan irin rudani da kuke ganin malaman baƙaƙen fata ko malaman afirka suka shiga ba sai dan afirka ƙauye ce an gwada ta da ainihin sauran duniyar musulunci shi yasa ka ga malaman ƙasashen afirka suna da ƙarancin ilimi da ƙarancin iya larabci da ƙwarewa game da ainihin iya hadisi ko kuma kanikancin shi ko kuma alƙur'ani ko kuma abin da ke da alaƙa da ilimi jumlatan wa tafsila sakamakon haka sai ka ga lokacin da matsalan nan ta bayyana sarari gare su sai suka ce bokanci ne saboda dama can sun daɗe suna wa'azi akan bokanci sun daɗe suna wa'azi akan musulunci amma ba su san haƙiƙanin musulunci ba ba su san haƙiƙanin bokanci don aka ɗaga wannan hula fara ce tar sai ka ce jazirce to kai jahilin abu biyu ne ka jahilci kalan fari ka jahilci jamtantin kalaku duk sanda aka ɗaga bokanci ka ce wannan musulunci ne to baka san abu biyu ba baka san bokanci ba baka san musulunci ba to wannan hanya ce ta karya asiri da izinin Allah amma ba su santa ba don haka da ta zo sai suka ce ita ma bokanci ce to sai nuna ba su san bokanci ba ashe da suna wa'azi ne a guji bokanci fil jumla kuma musuluncin da suke cewa a yi ba su san shi ba tunda wannan hanyar ta musulunci ce to ba su santa ba suka kasa bambance ta da ita da hanya ta ainihin kafirci shi kenan sai jahilci ya ɓabbaƙu a kansu shi ne ya zama suka waye gari sun zama jahilai murakkabai wato jahilan da ruwan ilimi ya fara dukansu ruwan ya ɗauke bai wanke ainihin dauɗa jahilcin jikinsu ba sa'an nan shi kuma bai wadata su ya kora jahilcin da ke tare da su ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye in ba haka ba mas'ala dangane da harka asiri asiri gaskiya ne karya asiri gaskiya ne wannan matsala ce wadda babu wani ahli sunna ko kwaya ɗaya wanda yake inkari akan ainihin waɗannan harkoki baki ɗayansu amma in jahilci ya riga ya rufe ainihin idan mutum babu yadda za a yi da shi sai dai a yi ta lallashin shi ya koma ya karatu in lallashi ya gagara yiwuwa kwakwalwar shi ta riga ta mutu sai dai a bashi zali ko a ɗauke shi ne jagadi ya rinka aiki yana samun albashi in ba haka ba sai wa musulunci ta abi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye amma dai al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman ahalin sunna yana ɗaya daga cikin hamshaƙan malaman da ainihin ake ji da su a cikin ainihin aƙida da tauhidi ya tabbatar da cewa babu shakka a kan cewa harka ta ainihin asiri gaskiya ce matsala ce wadda take tana faruwa ga wannan littafi nashi al-ibanatu an an usulid diyana ta haƙiƙin babban malami fadilatu sheikh Hamadu dan Muhammad al-Ansari Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mai amma ansari ya rasu ainihin bara waccan sanda muka zo karanta ainihin wannan littafi al'ibana sai da muka kawo cikakken bayani wani hamshakin malamin hadisi ne mutumin ainihin ƙasar mauritaniya ya hijira daga mauritaniya ba don kuma don gudun tura mulkin mallaka ya koma ƙasar ainihin madina allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi allah ya ji ƙanshi allah ya fi mishi الإمام أبو الحسن الأشعري أتكون al'ibana an تافي ناشي الإبانة عن أصول الديانة أتكون شافي نفسي lambar ديو ta قطعة أيهن أربعين دقايا يكي wa nusaddiqu bi anna fi dunya sihran wa saharatan mu ahli sunna mun gaskata cewa a duniyar nan akwai sihiri akwai kuma aini wato akwai sihiri akwai kuma ɗan sihiri gaskiya ne akwai sihiri babu shakka akwai sihiri a duniyar nan akwai kuma ɗan sihiri ba don kuma ba saboda idanuwa ƙuru-ƙuru sun gani sun tabbatar babu wanda yake musu akan haka wa annas sihira ka'ilu kuma sihiri ɗin nan tabbataccen abu ne yana nan maujudin fi duniya yana nan ko ina ainihin a duniya babu shakka akan haka in dai baka ga an yi wani asiri ba ko da da labari na gaskiya ka taɓa jin cewa asiri ya kama wane ko an yi wane sammu ko maye ya kama wane ko an yi kaza duk wannan shine ainihin abubuwan da ake so ka gane amma ba cewa ake asirin gaskiya ba ne an yi imani da shi yin shi daidai ne cewa da aka gaskiya ana nufin akwai shi amma hukuncin yin shi a musulunci fa haramun ne kafirci ne amma tabbaci hakika akwai in kuwa ce babu to ka rushe Alƙur'ani da hadisai da kuma ainihin hankalin duk masu hankali in dai ba hankali irin naku na wanda jahilci ya motsa ba Allah ya kiyaye a takaicen takaitawa za mu ainihin fara karatun wannan littafi amma kafin mu fara karatun wannan littafi ina son jama'a musulmi san da cewa shi kanshi wannan malami a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ya karanta ya kuma karantar da ainihin wannan littafi a cikin jiran giyar kasusuwa guda shida sai dai ina son kasancewa ba ya karanta shi ɗai ɗai da ɗaiɗai ba ne a ƙashin gaskiya ya taƙaita ma'anar littafin ne kawai ya ɗan yi bayanai sama-sama amma zunzurutun karatu minal gildati ilal gildati a fara daga wannan bangon sai an sauke gaskiya ba haka yawa littafin ba duk babin da aka buɗe sai dai a ɗan taɓa a ɗan bayyana abubuwa masu muhimmanci shi kenan wanda in ka saurara za ka fahimci asalin makasudin to shine nake so in Allah so sai dan dan tsana mana kaɗan miji in yaso kuma sai ka tafi nema Allah ya shirya da mu Bismillahir Rahmanir Rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد فيسر تسجيلات نور الإسلام بخمس شاب أن تقدم لجميع المسلمين الكرام الإصدار الأول بصوت فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي وهو بعنوان الصارم البكار في التصدي للسحرة الأشرار ويتكون هذا الإصدار من ستة أشرطة والآن مع الشريط الأول وهو بعنوان السحر في ضوء القرآن والسنة ويتناول فيه المحاضر أربعة أمور أولا الأدلة من القرآن والسنة على وجود الدين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 فكم من رجل قابلته مشكلة فذهب إلى السحرة فخسر, دينه وكم من رجل كان معتدل الخلقة فلما تزوج لم يستطع أن يأتي أهله فالتفت ذات اليمين وذات اليسار فلم ير إلا ساحرا أو مشعوذا أو كاهنا فذهب إليهم يطلب الشفاء وهو في الحقيقة يطلب الشقاء ولذلك وجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى طلبة العلم جميعا أن يجتهدوا في إعطاء الناس البديل الشرعي لفك السحر وإبطاله كي لا يضطر الناس إلى الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين لأن العقيدة الإسلامية هي أغلى ما يملكه المسلم وإننا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم حول السحر وتعريفه في اللغة والاصطلاح وبيان بعض الأمور المتعلقة بذلك ثم الأدلة من القرآن والسنة سائلين الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصواب والسداد To, amin. A takaice wannan ita ce muryar mawallafin wannan littafi, a Sheikh Wahid Abdulsalami Bali, malami ne balarabe ne ɗan ƙasan Masar, yana ainihin garin kufur Sheikh a cikin ainihin ƙasan Masar, amma galibin zaman shi ya fi ne tsakanin Makka ainihin da Madina, kuma yana nan da ran shi malami ne daga cikin malamai matasa masu kishin akidar musulunci. Abin da yake cewa kafin ya fara karanta littafin nan yace ce, babban makasudin da ya sa shi rubuta wannan littafi da kuma karantar da shi shine domin matsalar da 'yan uwa musulmi da dama suke samun kawunansu a ciki a samu wasu makiya su je su ainihin yi musu asiri amma sai mutum ya waiga dama da hagu ba zai samu wanda zai mishi magani ba daga boka sai ɗan sihiri sai ɗan tsibbo sai ɗan damfara ƙarshe sai ya zama mishi abin tamkar larura sai ya afka je je shiga cikin wannan hallaka sai ce to muna neman taimako a wurin Allah muna masu tsara wannan littafi a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna don ya karantar da ainihin wato bayanai akan yadda ainihin za a shirya al'amari na warware sihiri da kuma karantar da irin hanyoyin da su bokaye suke bi wajen tsara waɗannan ainihin harkoki nasu na sihiri. Ice saboda aƙidar musulunci ita ce abu mafi daraja da tsada da musulmi in yi asarar ta to yayi asarar komai. mutumin duk da ya sake je wurin boka kuwa to ya gama yin asara a ƙida shi ta musulunci to don haka a takaice malamin sai ya isharori da zantuttuka irin waɗannan ni kuwa cewa nake wannan ashe ya nuna mana wannan malami na daga cikin manufofin shi shine don ya kare mutuncin aƙidar musulunci musamman a waɗannan zamunna da sharrin boka yake ƙara ƙarfi da kamari sannan wannan malami ya rubuta wannan littafi ne kuma ya karantar da shi ne ba don komai ba don ainihin ya tabbatar da mu'jizar Alƙur'ani da sunna ta cewa babu larurar da za ta halatta kai musulmi ka tafi wurin boka ko ɗan bori qur'ani da sunna da izinin Allah za su warware maka larurarka insha Allahu ta'ala wannan mukabalanta ce ga wasu jahilai da ake ganin su ne ma ke ɗauke da tutan malamta ahalin sunna a ƙasashen nan namu da ya zama sai suka gaza fahimtar waɗannan abubuwan sai suka zargi wannan malami ma da cewa wai shi ne ma shugaban bokaye to ba wani abu ya haddasa musu da wannan ba sai dan na farko galibin su ba sa jin larabci kakaf ba sa jin larabci mutumin duk da zan bai jin larabci ko to hanyar malanta daban shi kuma hanyar shi daban rashin jin larabcin nan nasu shi yasa ba za su iya karanta wannan littafi ba balle su fahimci mai littafin ke cewa rashin jin larabcin su shi yasa ba za su iya sa shi a kasar su ji me yake faɗe balle su iya ganewa ba don haka hum fi wadin wa nahnu ma huwa fi wadin ghayrahu da mu da ainihin wannan malami muna cikin wani gangare ne da yake su kuma ainihin waɗancan jama'a suna cikin wani gangare daban ma'ana a ƙashin gaskiya saboda Allah jahilci ne ya kai su ainihin ga wannan inkari ɗin kamar yadda mawaƙi yake cewa wa kan min a'idin kaulan sahiha wa afatuhu min al-jahl sakini to da dama akan samu mutum ya zo yana inkari yana mutum wata magana wadda ingantacciya ce me ya kai shi ga haka shine cikakken jahilci da yake fama da shi don haka wajibi ne yayin da kake cikin halin tahsil kake koyon ilimi wajibi ne ka tsaya ka koyi ilimin da da shi ne ake zama malami yadda ko ka zama malami insha Allahu ta'ala matsala in ta taso ko baka ta ba kana da hanyoyin da zaka bi ka binciko ta ka gane ta in kuwa ka zama dastin dariɗi daga cikin ɗalibai to ka tabbatar da cewa in an waye gari a cikin malamai to kai ne sahoraminsu Allah ya kiyaye malamin ya ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu tab'ati al-ashira shimfidar bugu na goma wato wannan bugu shine bugu na goma daga cikin jeren giyar bugun da aka yi wannan littafi kamar yadda na faɗa wannan littafi an buga shi da dama a ƙashin gaskiya saboda Allah domin wannan na daga cikin ainihin wato buge-bugen da aka yi wa littafin wanda gashi a hannuna za ka ga cewa tun 1996 aka buga shi zaka ga gaskiya saboda Allah babu wannan mukaddimar ma da muke karantawa a yanzu to don haka gaskiya muna ƙara gaya jama'a wannan bugun da ke hannunmu da zamu shi ne tabbataccen bugun da malamin ya tabbatar kuma zai faɗa a mukaddima zai ce duk sauran bugun da aka yi na baya ya riga ya aje su wannan ya tabbatar wannan kamar yadda nake mana misali don karantarwa don kuma maganin mahasada Shi ne malam Bakar Gumi ne babban abin koyi akan haka tun da ya rubuta tafsirin shi kullum yana nan yana gyare-gyare duk bugun da ya fito na ƙarshe sai ka ga wannan bugun yana ɗauke da gyare-gyaren da babu su a na baya ishara akan yayi gyara waɗancan kurakuran da yarda da su ba kenan to wannan ne mana ishara ne don ɗaliban ilimi su ƙaru da ilimi da fahimta akan haka insha Allah ta'ala masu ƙoƙarin kawo suka kuma su to in za su soki littafin Sarimul Battar da Wahidu Abdulsalami Bali ya haka da littafin Ahkamul Jana'iz al Al'allamatul Albani ya haka to ya kamata su fara da su sukan Malam Bakar Gumi ni ko na san ba mutumin da ya samu motsuwar ilimi a Najeriya ba ba zai soki Malam Abubakar Gumi ba insha Allah ta'ala muqaddimatu tab'ati al-ashira shimfidar bugu na goma kalmar muqaddima kana da yancin ka karanta ta da yi wa fataha da dalil ko kasra ka iya cewa muqaddima ka iya cewa muqaddama duk wanda ka faɗa daidai ne siffa ce in ma fa'iliya au mafa'uliya kamar ka ce mu'allimu ko mu'allamu mu'allimu malami mu'allamu wanda ake karantarwa wa qalu mu'allamun in ka ce muqaddima wato abad da ita ce take gabatuwa da kanta in ko ka ce muqaddama ita ce abad da gabatar da ita ake yi Shi ne kawai ma'ana yana koma ga abu ɗaya ne insha Allah alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko manzon shi da shiriya da addinin gaskiya don ya aza addinin shi a bisa kan dukkan ainihin wato addinai baki ɗaya ko da kuwa kafirai sun ƙi haka. Wa ja'ala min ba'dihi ulama a aminin kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya malamai waɗanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama malaman da suke aiki da iliminsu. Wa a immata mujtahidina kuma Allah ya sanya limamai masu ƙoƙarin gyara da kuma tantance addini. wa fuqaha lil ahkami hafizina kuma Allah ya kawo malaman fiqhu waɗanda suke fahimtar hukunce-hukunce na addinin musulunci kuma suke kiyaye su wa muhaddisina lil asari hamilina Allah maɗaukacin sarki ya kawo malaman hadisi waɗanda suke ɗauke da ainihin wato hadisai da kuma sunnoni na fiyayyen halitta da sahabban shi wa ta ilal huda da'ina kuma Allah ya kawo masu da'awa da wa'azi waɗanda suke masu kira zuwa ga shari'a wa anil batil waɗanda suke ainihin kore ƙarya suke tunkuɗe ƙarya kuma suke tsawatar da mutane akan su bar ƙarya fa haula jami'an waɗannan jiran giyar nau'o'in malami da ka ji su gaba ɗaya hum hamalatu Hazard din su ne suke ɗauke da ainihin wannan addini na musulunci malamai waɗanda suke aiki da ilimin limamai masu ƙoƙarin gyaran addinin musulunci malaman fiqh waɗanda suka san hukunce hukunce kuma suka tsare su malaman hadisi waɗanda ke riƙe da ɗauke da sunnar fiyayyen halitta masu wa'azi masu kira zuwa ga shirya waɗanda suke tsawatar da mutane a kan su bar ƙarya da ɓarna waɗannan gaba ɗayansu su ne ke ɗauke da wannan addinin wa warasatun nabiyina kuma su ne waɗanda suka gaji annabawa malamin sai kawo baituka na waƙa kamar baiti biyar haka ya sayi da rusul qad nafsan bi ta'ifatin ba'u ila allahi arwahan wa abdana قاد السفينة فما ظلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اختاروك ربانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار سنته والناس تعرفهم للخير أعوانا eh ma'anarta shine ya sayyidar rusul qad nafsan bi qa'ifatin ya manzon Allah kai ne fiyayyen halitta kai ne shugaban manzanni ranka yayi daɗi saboda wata tawaga akwai wata tawaga da suka zo a bayanka waɗanda ake maka albishin ranka ya daɗi ba'u ilallahi arwahan wa abudana sun sayar da rayukansu da jikunansu ga Allah sunnar ka kaɗai suke wa hidima dare da rana imam bukhari aka ce in aka kawo mishi abincin karin kumallo har a kawo na rana sai a zuwa a samu na safe bai ci na safen ba bai ma kalle shi ba yana ta bincike game da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu zuhri Sheikhul muhaddisi matar shi ta ce wallahi da waɗannan littattafan da ya tara na hadisi yake bincike gwamma ya ƙara mata uku ka duba mace yadda take kin kishiya amma ta ce gwamma a ƙara mata uku saboda kullum idon shi na kan hadisin manzon Allah ita kuma rabi da rabi ake mata ta ce gwamma ya mata kishiyoyi uku jama'a mun gane wannan da kyau ko E, to haka wasu malamai suna nan sun sayar da rayukansu sun ainihin wato sayar da jikunansu ga Allah kuma Allah yake inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna wanda duk ya cinikin rayukan shi da jikin shi ga Allah to aljanna wanda duk ya cinikin ran shi da jikin shi ga Allah sakamakon abin aljanna ko kamar yadda zahirin aya ke cewa inna Allah ashtara min almu'minina Allah ya yi ciniki daga muminai cinikin ne anfusahum wa amwalahum rayukansu da dukiyoyinsu al'imamu suyuti mutum ne mai dukiya biloniya fiye da yadda kake tunanin alhajin ƙauyenku al'imamu suyuti zai je ya sai littafai da kanshi ya je ya ainihin gina gida da kanshi ya gina ainihin masallaci da makaranta ya zauna a garin ya karantar ya yi limanci ya yi wa'azi ya yi rubuce-rubucen ya tashi sai ƙetare garin ya bar ku da littattafan da gidan da ainihin masallacin da makarantar da ilimin da ya karantar da kudu ya sadaukar muku gaba ɗaya shi yasa in za ka tashi ka taimaka a addinin musulunci ka tashi ka taimaka a addinin musulunci Qadis Safina ce waɗannan manyan malamai sun ja wani jirgin ruwa ne ma ballo ba su ɓace daga hanya ba wala waƙafu kuma ba su tsaya ba kai tsaye tafiya suke aiki kawai ga sunna wa kai fala ta yaya kuwa ma za a yi ba za a ce su ɗin nan suna jan jirgin ruwa babu ɓata babu kauce babu tsayawa ba wa qad ka rubbana bayan sun ɗauke ka kai manzon Allah kai ne mai tarbiyyar su kai ne rabbanin su kai kake tarbiyyar su a aqau daribatahum lid-din min damhim sun ɗauki ainihin tarar da aka ɗora musu sun bayar daga jininsu jininsu shine kamar abin da aka nema da aka nemi su sadaka sai suka ɗau jininsu abu mafi daraja a jikinsu suka bayar wannan su ta zu'umu nusurar dini majjana alhali mutane suna can suna ta cewa za su taimaka addini amma ba da komai ba sai da baki kawai za mu taimaki addini amma majjana a banza ba su sa ilimi ba ba su sa sunna ba ba su sa kuɗin su ba ba su ba da rayukansu ba ba su ba da jinin su ba ba su sadaukar da ainihin ginanan su ba suna cewa za su taimaka wa addini ga wasu ko sun ba da komai nasu ashu alal hujji afwahan wa afidatan su waɗannan malamai waɗanda suke kare sunna annabi suna rayuwa ne akan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama afwahan da bakunansu wa afidatan haka kuma tun daga zuci batu alal bu'si wan na'ama'i ikhwana sun kwana a halin wahala da halin ni'ima ba dan komai ba a halin yan uwantaka ta ainihin addinin musulunci don su ainihin tabbatar da yan uwantaka musulunci kuma su yi wa yan baya gare su hidima Al'imamu abu zur'atar razi da shi da ainihin Al'imamu abu hatimin razi abokan juna ne suka tafi nemo ilimi ɗansu ke ba da labari abdulrahman ya ce babana ya bani labari sun je don su ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama jirgin ruwa ya kife da su haka suka yi ta iya suka samu kansu da ƙyar suka fito bakin teku sai zama tsakiyar daji haka suka rinka taka rairayin sahara suna tafiya ga yunwa ga kishi su faɗi su suma su farfaɗo haka ba mataimaki har suka samu kansu a garin da suke so su je suka je suka koyo hadisi kuma suka dawo Allahu ya arifuhum Allah ya san su ansara sunnatihi ya san su a cewa suna su taimakon sunnati ne wannan su ta'rifuhum lil khairi a awana mutane da kansu sun san waɗannan malamai masu ainihin taimakawa alheri wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sai kuma ina shaidawa nan mai babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce wa lahul hamdu godiya ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi ke da iko akan komai aqida ahli sunna kenan wannan aƙidar da muka gada iyaye da kakanni shehunne da waliyai ka tuba ka batta aƙidar da ake cewa inna Allah ala ma sha'u qadir Allahu ala ma sha'u qadir wannan aƙida za ga kusan kowa gaje ta kasan nan abu kaɗan zai gaji Allahu qadirun ala ma sha'u Allah na da iko akan abin da yake so a'a in ka faɗa ka ka takaita mulkin Allah Allahu qadirun ala kulli shay'in haka Qur'ani da sunna suka ce wancan kuma mu'tazilawa ne suka ce Allah yana da iko amma akan abubuwan da yake so abubuwan da baya so shan giya zinace zinace fashi da makami shirka waɗannan abubuwa Allah baya son su to ba shi da ikon ya hana ne don haka suke faruwa amma ahlus sunna suka ce a Allah na da iko akan komai amma yadda ka ga ya halicci fir'auna don ya yi kafirci ba don kuma ba sai don ya cika alkawarin Allah wuta ta samu abincinta haka kuma ya halicci annabi Musa ba don kuma ba sai musulunci don ainihin aljanna ta samu mazaunanta. ba wai don al'amarin ya gagara Allah ban Allah ya ga dama zai iya yi duk al'amarin ya zama iri ɗaya kowa ya bi shi amma tsarin Allah ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu abdullahi wa rasuluhu kuma ina da lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ballagar risala manzon Allah ya idar da amanar Allah saƙon da Allah ya aiko shi ya isar duk wanda ya ce manzon Allah ya rage ko ya karantar da wasu mutane wata abu wani abu na amana bai karantar da wasu ba wannan ya nakasa daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ya isar da amana shi yasa lokacin da zai ba karshe ta Arafa ya tara sahabbai yace jama'a na isar muku da sako suka ce i na isar da sako sai su ce i sai daga kai ya fuskanci sama Allah kenan yana ishara zuwa ga Allah sai ce Allah ka shaida sai nuna su sun ce na isar da sako dan ka a zo kiyama su ce ƙarya nake Don a ranar kiyama wasu mutane za su karyata annabawan annabi nuhu tsere na al'umma shi za su dubi tsaba idan shi a gaban Allah su ce karya yake bai isar mana ba sai an shiga an fita tukuna a samu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan al'umma ta mu mu ne zamu kare annabi nuhu kenan haka manzo Allah ya faɗi a cikin hadisin bukhari sai a wayoyi al'umma cikin ku al'ummomi akwai wanda zai iya kare annabi nuhu akan jama'a shi sun karyata shi al'umma annabi Muhammadu sun ce eh me dalilin ku sai ce annabin mu ya karantar da mu inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka annabi ya karantar da mu Allah ya aiki annabi nuhu sai kuma a waya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kai ka ji al'ummar ka sun ce kai ka karantar da su wannan shaida haka ne sai ce eh shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka Allah ya yabi wannan al'umma wallahi karka sake ka zama ba cikin al'umma annabi Muhammadu waye al'umma annabi Muhammadu shine mai bin hadisin shi kai tsaye babu kwana babu tangarda annabi Allah yake haka muka sanya ku ko al'umma ce ta gari al'umma adila mutuniyar kirki ba dan komai ba dan ku shaidar mutane ko kuma manzon Allah ya shaidar ku wacce daraja ta wuce a gaban Allah mu faɗi magana Allah ya dubi manzo Allah ya ce haka ne manzo Allah ya ce eh mu ma mun samu daraja ma'ana manzo Allah da mu masu gaskiya ne wallahi in ka hadisin manzo Allah baka tashi cikin wannan al'umma sai dai ka tashi cikin al'umma karuna Allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa ban magar risala manzo Allah ya isar da sakon Allah wa addal amana ya idar da amanar da Allah ya bashi manzo Allah bai ci amana ba wa nasaha al umma manzo Allah ya yi wa al umma nasiha nasiha ya ja kunnan mu ya faɗa da daddare da rana akan hanya duk yadda manzo Allah zai maka dan ka fahimta sai da manzo Allah ya maka sallallahu alaihi wasallam wa kashafa Allah bihi al-humma Allah ya yaye bakin ciki ta hanyar manzon Allah ya jama'a yanzu ka dubi bakin cikin da muke ciki a Najeriya shekara talatin wannan dariƙa ta buge shi nan wannan bid'a ta kifar da shi nan wannan zalunci ya buge shi nan kowa ya kwanta miki kawai ake yi ba wanda zai iya tashi ya tuga wani ruwa a baki wanda zai iya miki yayi rai sai da manzon Allah sunnar shi ta zo kasar nan tukuna sannan al'umma suka zama cikin farin ciki da fara'a ba ga kuɗin ga matan ga gidan ga dukiyar amma kana cikin takaici da bakin ciki saboda shirka da bid'a da zalunci da kafirci ba malamin da zai zo karantar da kai zuwa maka karatun manzon Allah sai dai ke kalan shehu radiyallahu anhu duk a haka to zuwan manzon Allah sai yaya bakin ciki to haka zuwan sunnan manzon Allah take yaya bakin ciki jama'a fa basara bihi min al'ama sai Allah ya bude idanuwan mutane daga makanta wa hada bihi min balala Allah ya shiryar da mutane daga bata ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arshada bihi min al-ghayb Allah ya aza mutane akan hanya daga ainihin wato kaucewar da suke akai Allahumma ja'alna bihi min al-muqtadina ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah kai mana arziki ka saka mu daga cikin waɗanda suke biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bikin sunnatihi min al-mustamina daga cikin kuma waɗanda suke koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wa bidinihi min al-mustamsikina Allah ka sanya mu zama daga cikin masu riko da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala tariqihi min sairina Allah ka tabbatar da mu mu zama daga cikin masu bi akan hanyar ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kamar yadda baka azama ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya ba Allah kakka azama akan ka daga baya ka tabbatar da mu akan ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma kama amanna bihi ya Allah muna roƙonka kamar yadda muka yi imani da manzon Allah walam narahu gashi da mu taba ganin shi ba wala tahrimna ru'yatahu fil janna Allah kai mana arziki kakka haramta mana ganin manzon Allah aljanna Allahumma ya Allah muna roƙonka kamar taba'ana sunnatahu kamar yadda muka bi sunnar shi faskina min haudihi Allah ka shayar da mu daga cikin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharbatan hani'a sha wanda yake mai gamsarwa la nazma'u ba'daha abadan wanda ba za mu sake jin kishi ba har abada anan ne malam ya sauke lamba yake raji risalata taysirin karim ali fi wasfi haudin nabi sallallahu alaihi wasallama ka koma ka karanta wani karamin littafi mai suna sauƙaƙewar Allah mai karimci maɗaukaki game da siffanta tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wahidi abdulsalami bali shi ya rubuta littafin ɗan ƙarami ne hakan muka zo cikin karatun aqidatu qahawiya zan takaita ma'anar littafin a inda al-Imam zai magana dangane da tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne da Wahid Abdulsalam Bali ya hadisan annabi da suka magana akan tafki ingantattu ya tato su tas cewa tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faɗin shi ya kai daga ainihin ƙasar Madina zuwa San'a zuwa ƙasar Yaman kamar yanzu kace daga Lagos zuwa Maiduguri misali ko abin ma ya wuce haka sannan yawan ainihin kofunan da ke kewaye da wannan tafki yawan taurarin sama in aka zo babu malam sha ka bani kofi kowa ya ɗau kofin shi ya sha ya aji ya wuce duk wanda ya sha ba zai sake jin kishi ba har abada sannan manzon Allah yake talakawa su ne za su fara sha talakawan da ake wulakanta su a nan duniya amma masu bin sunna don ka zama talaka biyu ka shiga uku ba kuɗi ba sunna to ka zama ba lahira ba duniya Allah ya shiryar da mu shine ne ci gaba da addu'a cewa Allahumma ja'al amali hadha laka khalisan ya Allah wannan aiki nawa ka sanya shi ya zama gare ka kadai na yi shi wala taj'al li ahadin fihi shay'an Allah karka sa ya wannan aiki ga kowa ma'ana Allah ka tsarkake aikin daga shirka wanfa'ani bihi yawma la yanfa'u malun wala banun Allah wannan aiki da ne ka amfanar da ni game da shi a wani yini wanda dukiya da ‘ya'ya ba su da amfani, illa man atallaha da kalbin salim, sai dai wanda ya wa Allah da lafiyayyar zuciya wa ba'adi to bayan haka fa innahu منذ صدر كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان tunda littafin wiƙayatul insani min aljinn wa ya fito wato wannan littafi ya jima da fitowa ya yaɗu a hannun jama'a na shi wahid abdulsalam bali yana bayani akan asalin halittar aljanu da irin nau'o'in aljanu da ɗabi'o'insu da irin abincin da suke ci da halin rayuwarsu da inda suke zama da yadda ake suke shiga jikin mutum da yadda ake korarsu da matsalolin irin haka ko aljanu sun damu gidanka ko aljanu sun damu gonarka ko duk matsaloli irin wannan ya tattauna yana mai kawa daga alkur'ani da suna da kuma manyan malamai na musulunci to bayan da wannan littafi ya fito sai ce wa kuntu qad wa'adtu fi khatamatihi fi khatimatihi bi kitabi sarim al-battar fi tasaddi min saharatil ashrar to a ƙarshen wancan littafi wiqayatul insan na yi wa masu karatu alkawarin cewa bayan shi kuma to littafin asarun batar yana nan fitowa shi ne wannan منذ ذلك الحين tun daga wannan lokaci wal khitabatu tanhalu alayya min adadin kabirin min ad-duwal al-islamiyya sai ainihin takardu nake samu sai shawarwari nake samu daga ƙasashe manya-manya wurare masu dama daga ƙasashe na musulunci yastahsini yastahsinani fiha ala ko ala ikhraj hadha alkitab suna ainihin wato ta kwadaitar da ni akan fitar da wannan littafi cewa marmaza tunda sun gamsu da wancan kuma wannan ya fito domin wannan littafi na wiqayatul insan ya ainihin wato karya kashin bayan yan bori da yawa don wannan littafin ya fi fasa asirin yan bori dan bori a ce ai aljana ce kanka ai kaza sai an yanka rago sai an yi kaza sai an yi kaza matasa suka tashi suka karanta wannan littafi suka mukabalanci yan bori to wannan kuma na bokaye ne don abokan tafiyar su ne to shi yasa zaka ji yana yawan maganar matasa saboda matasa din nan jama'a su ne alfaharin musulunci tsofaffi da ka gani alhamdulillah Allah ya saka da alheri sai dai su ba da shawara ita ma shawara ne yawan lokaci ba za ta cika amfani ba don me don shawarar da zai kawo tun irin ta 1960 ce ko 1950 tun zamanin abubuwa sun wuce zamanin Nuhu da NCC da sauransu yanzu lokaci ya yi wanda in aka ce za a dogara ƙarshen ta akan shawarar shi sai al'amura su tsaya sannan kwakwalwar shi in ya riga ya tsufa aka ce a tashi a yi bincike irin wannan ƙarshen ta ba zai iya ba sai ce to babu a risala babu a ahlari babu a arba'un hadisi kaga wannan kam sai a haɗa shi da yin islamiyya ta biya musu alifin bil fatahatayn amma matasa su ne suke da kwanya mai lafiya dan jariyar kwakwalwa sabuwa tas za ta tsaya ta bincike ta rike yasa ka ga alqur'ani Allah ya bi samari yace innahum fityatun babu inda Allah yake innahum shuyukhun a qur'ani babu tambayi duk alaran da kai da shi sai innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wato gyara daga hannun matasa yake farawa ka tabbatar da wannan a ƙasar nan maganar sunna da aka ce an fara sa'ad da aka fara maganar sunna din nan irin su bawa mai shinkafa irin su malam yakubu kafancan irin su duk ba su wuce shekara ashirin da takwas ashirin da biyar talatin ba innahum fityatun amanu bi rabbihim wa huda amma tsofaffin dama ba sun gyaru akan aƙida irin su malam bakar kuma ba amma irin waɗannan masu rawanin nan gashi nan kamar na sarakunan maguza wallahi babu alheri tare da su sam ba za su taɓa gyara ba Allah ya kiyaye shi ne sai malam yake cewa sai aka ta kwaɗaitar da ni akan fito da wannan littafi wakad kuntu shagaltu anhu bi ba'd al-maham al-ilmiya ka tadris maddat fiqh al-muqaran lit-tullabi وهي تحتاج إلى جهد كبير في جمع الأقوال والأدلة وأوجه الدلالة وجهد أكبر wa الترجيح ودراسة الأدلة لمعرفة الصحيح من السقيم yace a lokacin da aka matsa min don in fito da wannan littafi na sarin battar ni kuma na shagaltu da wani aiki wanda yake na ilimi ne mai matuƙar muhimmanci kamar karantar da ainihin darasin alfiqhul muƙaran. wato fiqhul muqaran shine a karantar da kai hambaliya ta ce kaza shafi'iya ta ce kaza malikiya ta ce kaza mazhabobi kenan a cikin malikiya sai a ce shin mani najasa ne ko ba najasa ba sai a ce wata maganar a malikiya ta ce najasa ce wata maganar ta ce ba najasa ba ce wannan ba za a kira shi mazhabi ba tunda a cikin mazhabi ne sai a ce fuska yake to na shagaltu game da karantar da ɗalibai irin waɗannan darussan na alfiqhul muqaran shine a rinka gwada maka wannan fiqhin da wannan fiqhin waɗanda nake karantarwa littullabi wasu ɗalibai ne wa hiya tahtaju ila jihudin kabirin wannan irin karantarwa tana da bukata akan malami ya tashi ya kokari kwarai da gaske kokari mai girma fi jam'il aqwal wajen tattaro zantutukan dan sai ka je ka tattaro zancen wani magana shafi'iya magana malikiya magana suwani zahiriya suwane ne suwane ne sannan wal adilla sannan mai risala da yake kaza me dalilin shi tukuna don babu magana da mai risala ya yi ka duk magana da ya sai da yake da dalili sannan a zo a tace dalilin ya inganta sai a ce to wannan dalili ya inganta hujjar da ya da wannan dalili ta tabbata eh a'a dalilin bai inganta ba sai a ce to maganar fa dan akwai abin da dalilin da bai tabbata ba amma ita magana tabbata ya ce ta wata fuskar akwai abin da yake kuma shi abin da kanshi ainihin wato ya bai tabbata ba dalilin kuma ya tabbata wato an ɗauko dalilin ingantacce an yi hujja da shi a inda bai kamata ba yace to da irin bibiyar dalilan nan wa aujihi dalala da kuma in na samo dalilin sai in dubi to ta yaya za a yi wannan dalilin ya iya zama hujja ga wannan maganar misali imam al-bukhari yace babun fa in fa'ifatani min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma yace idan mu'minai suka rikice suna faɗa tsakanin ku da faɗan da ya shafe ku ba ku yi sulhun su sai bukari ya ce mahumul mu'minina kaga Allah ya kira su mu'minai yanzu bukhari ya ne maka hujja da wannan aya akan wata matsala ne ita ce duk laifin da kai matukar laifin nan ba shirka bane duk irin shi ko da ka je kana yakan musulmi sunan ka musulmi ko ba kafiri bane ka mu'mini me yasa sai ce gashi Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina in aka samu wasu mu'minai sun bangare suna yaƙi sai ce kaga duk da suna yakin amma mai Allah ya kira su mu'minai to kaga ya za ka iya gano hujjar a cikin aya shine wajhu dalala ta fuskar da za iya kafa hujja da wannan aya ko hadisin akan wannan wannan aikin yake ta kokarin yi sai ce wa juhudin akbara sannan wannan aikin karantar da irin wannan darasin yana da buƙatar kokari kuma fiye da wancan na bincike kaga ka je ka binciko zantukan malamai da dalilansu da yadda za a iya kafa hujja da dalilan nasu wannan aiki ne mai wahala yana buƙatar sai malami ya tsayi to akwai aikin da ya fi shi wahala shine wanne shine fitar jihi wa dirasatil adilla li ma'rifati sahihi min faqih ka kuma koma kana iya gane cewa to daga cikin zantutukan nan a wanta magana za mu karkata za mu karkata akan magana kaza ne ba dan komai ba sai dan an yi dirasatil adilla an tsaya an karanci dalilan ɗaya bayan ɗaya wannan dalilin ya inganta shin malamin da ya kafa hujja da shi ya ma fahimci ayar tukuna ko hadisi dan wani malamin ya yi hujja da wata aya malami ne ba jahili ba amma shi kanshi bai fahimce ta ba akwai malami cikin tabi'ai al-imam sha'abi ya kafa hujja da aya alqur'ani akan rashin halaccin sallah akan tabarma amma ita kanta ayar bai bana fasara ta ba yace haramun ne ayi sallah akan tabarma aka ce me yasa yace Allah ya ce waja'alna jahannama lil kafirin hasira mun sanya jahannama ita ce tabarmar kafirai haka ya fassara ta da kuskure to sai ya gini akai amma kalma hasira da ɗaya a nan ba ta nufin ma'anar tabarma ma'anar kurkuku take nufi matsara mun sanya jahannama ita ce matsarar kafirai amma sai ce tabarma kafirai sai ce to tunda ko jahannama tabarma ce da kafirai wanda biyu ya sallah ga duk abin da ake kira tabarma to tamkar ya yi sallah ne akan jahannama bai halatta ba to yanzu wannan shi tun da malami ne sai ake gaskiya ne to wannan shine dirasatul adilla ka tsaya ka darasanci dalilan shin malamin ya fahimta daidai ya ainihin wato inganta dalilin sannan za a karkata akan wannan maganar ko kuwa akan wata in an karkata akan wannan an bar wancan to dole ne sai an ba da amsa waɗancan dalilan me yasa aka basu sai a ce an basu ne saboda ba su inganta ba ko kuma sun inganta amma ba a yi musu fahimtar da ya kamata ba don haka ba a kafa hujja da su a daidai ba yasa aikin aiki ne malam an baka iyawa ka koma ka koma sana'a ka ta gadon gargajiya Allah ya saka da alheri tsira za ka yi ƙwarya za ka rinka fafewa wa koko za ka rinka yi ka to ka to baban ka da duk abin ya fi maka sauki da ka zo kai ta'adi a cikin addinin musulunci Allah ya kiyaye jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce to wannan aikin na kokarin karkata zuwa ga abin da yake daidai dan a gane ingantacce daga abin da bai inganta ba to yafi wancan wahala ku je ku karanta littafin cikin zaka ku gani <clears throat> na ad Allah al-allamatul littafi ne wanda ya tafis ne akan digirin shi takarda ce wato rubutu ne da ya akan ainihin eh, project akan digirin shi amma dubi irin wannan aiki ne yana ɗalibi kenan ka ce a yanzu ne kardawi zai irin wannan littafin sai ya kai mujallabi goma kardawi in ya tasa matsala ɗaya yanzu ana hira da shi yana tattaunawa wani lokacin shi ne tambayar sai ya ce ya gamsu saboda karatu <laughs> mun fahimci wannan da kyau amma yana ɗalibi fa ya zo rubuta littafin fiqh zaka in ya ce shin ane wa zuma zakka sai ce wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi waɗanda suka ce ane sai kawo dalilan tsaf da duk hujjojin da suka dogara da su ya gama sai ce waɗanda suka ce ba a yi sai kawo dalilansu, su sai ce girasa wato zai darasci zai tsayaye binciken dalilansu, sai zo in ya tsayaye nazarin dukkan biyan ya gane ɗaya ke daidai ɗaya ba daidai ba sai ya kawo dalilan da ya sa wannan ta zama daidai kuma ya biya rushe waɗancan dalilan ɗaya bayan ɗaya la biki wala tabar ya zama aikin malanta aiki ne wallahi tallahi a ƙasashenmu na Hausa da kaji mutane suna rikici akan sai an naɗa shi malami sai an bashi limanci dan ba su san abin da ke cikin harkar malanta bane wallahi da sun san abin da ke ciki wallahi ka zama ladan ya fi maka muhimmanci lokacin sallah ka je ka kira sallah kai kwanciyar ka ba abin da ya sace ka ranar kiyama ka fi kowa tsawon wuya haka manzo Allah ya ce eh <laughs> lada ne manzo Allah yake sun fi kowa tsawon wuya ranar kiyama ranar kiyama kuma alfahari ake da tsawon wuya in baka da tsawon wuya sai zufa sai ta haɗe ka na al'amari ya lalace hadisi ne sahihi yana cikin ilmi maja Allah ya shirya da ni sai ce fa kuntu ara anna hadha majal ni wahidu abdulsalam bali sai nake ganin cewa wannan fagen na karantar da ɗalibai ilimin cikin dinnan a ani tadris fiqh ala tariqati al ah, madhkura wato ina nufin karantar da fiqh a bisa waccan hanya da na ambata aula bil wakati ita ta fi dacewa da in bawa lokaci wa ajdaru bihi kuma ita ta fi cancantar da in dukufa a kanta la siyama fi asri sahawal mubaraka musamman ma a zamanin nan na wayewar kai mai albarka yanzu an samu wayewar kai sosai mai albarka allazi yashhadu iqbalan min ash-shababi ala al-ilmi wa ta'allum wanda wannan wayewar kai ta ilimi take shaida ga ainihin samari da suka fuskanci ilimi da kuma koyon ilimi din wa a wajen karantar da ɗalibai ilimi na haƙiƙanin ilimin fiqh ɗin nan ya fi a ce za a ba da lokaci wajen rubuce-rubuce akan irin waɗannan kaga ashe ba yana nuna maka wannan bai da muhimmanci bane amma can ƙasar da ɗalibai irin waɗancan yana da muhimmanci fiye da kuma wannan aiki sai ce li anna kulla fahawatin domin duk wata wayewar kai da aka samu la taysira ala ilmin la tasiru ala ilmin wadda ba ta tafiya akan ilimi fa hiya ala shafa halakatin to tana gan tana kan gabar halaka tana kan gabar rushewa wa kullu tabayyun duk wani addini duk wani yin addini la yanbani ala fiqhin wanda baya ginuwa akan fiqhu akan fahimta addini fa huwa ila dalali aqrab to kusan kusanci zuwa ga ƙasa duk inda mutum ya taso yana da kazar kazar ne kan addini ki sauri ku karantar da shi ilimi in ba haka ba to bata zai yi shi yasa matasa in suka taso da karsashi kamata ya ku rungumin ku karantar da su addini alhamdulillah a kasashen ainihin da musulunci ya karfi gaskiya abin da yake faruwa kenan sai dai abin takaici kasashe irin namu na tikari baƙaƙen fata Allah ya kiyaye da zaran matasa sun taso suna son fahimta addini manyan malaman sai su yi musu sharri su ce ko ƴan tada zaune tsaye ko ƴan shi'a ko ƴan tada tarzoma ko ƴan sukan fikihu ko ƴan wani abu makamancin haka madadin a ce matasa ɗin nan in suka taso suna son su yi addini in kuskure suka ɗauka in kuka ja su a jika abu ne mai sauƙi ku iya wayar musu da kai amma in kuka ce ku tafi mu ba ruwanmu da ku kun cika zafin kai suna nan suna zafin kansu tun daga nasu masallacin sai sun zo har naku sun kore ku amma ku bi su har inda suke ku yayyafa wa kansu ruwa ya huce sai a tafi lafiya lau wani malamin mu a doktor Ali Nasir Fakihi yake cewa matasa sun taso da zafin san aqidar salaf a Madina sai suka kuskure sai suke ganin duk wani malami magabaci matuƙar aƙidar shi ba ta salaf ba ce duk muhimmancin rubutun shi to a ƙona littafin shi sai suka rinka ɗiban fatihul bari suna ƙona saboda ibn hajarin ba salafi ne a wajen aƙida ash'ari ne in zo abubuwa game da aƙida tun daga mujalladin farko sai kaga yana ɗibowa daga ibn arabi ibn arabi kuma ash'ari ne wajen mahabba Allah yana son kaza sai kaji ya ce amma fa ba ana nufin Allah yana so ba sai kaga yana ta ta'awili ash'ariyanci yana jan shi yanzu kenan sai suka ce to ai ibnu hajarin tun da dan bid'a ne a kona fatihul bari suka yi ta fitowa suna biki suna shagalin kona fatihul bari ali nasiru far'i ya ce mu dattawa sai muka tsaya muka yi nazari waɗannan matasa muka ce a basu haka za su je su ta yada da'awar ƙarshen ta namu matasan da muke karantarwa su gurbatu da su yace sai muka ja su jika muka zaunar da su muka nuna musu mu ne malaman salafiya amma ba mu da fahimta irin wannan to ta ina su suka samu mu ji dalilansu muka rushe dalilansu kakar su yanzu an samu duk gaba ɗaya sun dawo abin da ya kamata to abin da ya kamaci malaman kasashen musulun kai kenan in ko ga matasa sun taso da karsashin son addini ba kamata yayi ku ainihin canza musu suna ba wannan karfafa su yake kamar yaro ne karamin jama'a ɗan shekara uku ko hudu ko biyar lafiyar shi kalau ya ci ya koshi baya jin bacci shikenan sai ka gaina kazar kazar ya ɗauko wuƙa. in kana da natsuwa yayin da ya ɗauko wukan nan ka ga ya taka zai yanka wani ƙanin shi da ke kwance ba tsawa za ka daka mishi ba kana daka mishi tsawa sai ya lima mishi ko da kuskure sai ka bi a hankali sai ka bi ka karɓe ta sai ga yayi dariya haka matasan nan suke yayin da suka taso suna karfashin san addini to kamar wuka ce a hannunsu suna wulwula ta kenan kana cewa kai in suka gigice karshen ta su ta dawo kanka me ya kamata ka kira su ka zauna da su ko eh ga yadda ake abu ga yadda ake abu ga yadda ake abu sai ka ga al'amari yayi daidai Allah ya ji kan malama Bakar Gumi na daga cikin waɗanda suka aikata haka cikin malaman ƙasar nan waɗanda suka gabata daga cikin waɗanda suke da rai ga malam ainihin Abubakar limamin farfaro haka yi wa matasa a ƙasar nan Malam Bakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi ba shi ya kafa ƙungiyar Izala ba ba shi ne ya shigo da Izala ba na abubakar gumi tun tuntuni dama shi yana kan aƙida ahlus sunna ne amma yana bin abubuwan shi yana bayyanawa kaɗan kaɗan a ɗan yi hayaniya a tafi wurin gawan je ina ne a je ina ne ana nan sai matasa suka taso rana tsaka suka ce izalatul bid'a wa iqamatu sunna sai ya natsu bai gigice ba da ya natsu ya fahimci inda suka dosa sai ya jawo su duka sai rungume sai aka ce ya goyi bayan su sai ya ce a'a ba na goyi bayan su bane na ja su duka ne don in karɓi abin da ke daidai nasu wannan zai sa kuma su yadda da in na gyara kurakuransu kuma abin da ya faru ke ba wanda yake wa'azi a izala ko ba a izala ba kowa inda ya ce sunna sai ya zama lau bakar gumi ne nasiha zai karba to amma sauran malaman fa in suka koma gefe guda suka ce za su yi faɗa da waɗannan matasan kuna ga yadda matasan suka ci su da yaƙi to haka al'amarin yake wannan nasihar muna yin ta ba ta riga ta wuce ba ne, za ta iya faruwa nan gaba wasu matasa su zo da kuskuren fahimta tana ganin kuskure ne ba kamata ya ka je ka kafa wa'azi ka ce ai hankali da su ba su ma sai ce ai hankali da kai ba baki ne baki ne pit for tat abinda ka faɗa su ma su faɗa ku hankali da su ne ko ku hankali da su shikenan kawai ya ɗibi na ɗiba ku ma ku ɗibi na ɗiba amma in ka je ka same su aka tattauna shikenan to haka malam Bakar limamin farfaru shi yasa lokacin wasu ka rinka zargin shi dan shi'a ne yace a'a waɗannan yara mun lura sun ce Islam only in muka sallama su tunda suna da kyakkyawan magana suna da kyakkyawan nufi in muna ganin su da kuskure in muka sallama su sai al'amari ya watse amma mu ja su jika jansu da muka ji ka zai sa su karɓi nasihar mu akan gyare-gyaren da za mu gaya musu wannan shine abin da ya faru da al'amari ya bayyana wasu daga cikin matasan suka kama shi a aka musu nasiha suka yi ai kun ya fito ya nuna ba shi tare da su amma har yanzu yana tare da sauran waɗanda suke son musulunci to haka ya kamata duk dattijo yayi ko a gidanka ne in ka samu wani takadarin yaro in ka ce yayyan shi su kama shi su mai duka wallahi zai zama maka dan tawaye a gidan amma yana neman ya kan gare sai ka zaunar da shi wani me yasa kaza wani me yasa kaza sai ga jikin shi yayi sanyi amma ka ce ku je ku kama shi ku rage mai rai kaɗan ba dai za su rage kaɗan ba to zai ci gaba da rayuwa kuma zai maganin kai da su Allah ya shiryar da mu shi shi wannan babban malami yake cewa duk sanda aka ce ga ainihin addini ana son shi amma bai gina akan ainihin ilimi ba ba abin da zai biyo baya sai ka ga ya kai zuwa ga bata Allah madaukakin sarki shi ni ne da wannan lokaci ya to za mu saurara a nan sai gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah